وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا أصبر 24 ga watan Ramadan 1444 Hijriya kuma yau muna wato muna goma sha biyar ga watan hudu april shekara ta 2023 miladiya wannan shine zaman mana 22 a wannan masallaci na fcda da ke area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja a bisa tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa wanda muke gabatarwa a cikin suratu yunus alaihi salam wanda mun kai karshen aya ta talatin a zaman jiya yau insha Allah za mu tashi aya ta talatin da ɗaya tare da alaran sai yi umar da wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تؤفكون آه، فأنا تصرفون بسم الله الرحمن الرحيم وبنك إسلام وسألة بيان يا فم الأمن بياني أبايا يا بيان أمن إرم الليف مشركين da irin yadda suka cuci kansu ta hanyar rikar ababen bauta kuma bayan allah maɗaukakin sarki kuma da yadda allah zai musu ranar alkiyama wayan da aka riƙa a matsayin iyayen gidi da waɗanda ba su ji ba su gani ba aka zalunce su aka rike samu ɗan iyayen gidi kamar annabi isa da mala'iku da waɗanda da kuma wasu daga cikin mutane na gari da kuma waɗanda su suka sa ma a yi musu hakan duk gaba ɗayan su za su haɗu su kafircewa abin da waɗannan mutane suka yi musu to ubangiji subhanahu wata'ala sai bayan ya nuna mana ɓacin matafiyarsu to kuma sai ya tabbatar mana da tauhidi cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta ba wa'ancan ba ta hanyar tabbatar da arziki cewa shi kaɗai ne yake yi kuma shi kaɗai ya mallaki abin da ɗan adam yake takama da su fiye da komai shine jinsa da ganinsa da zuciyarsa sai yake cewa Kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man yarzuqukum min as-sama'i wane ne yake azurta ku daga sama da ƙasa ka gaya wa su wa'annan mushrikan من ينزل من من يرزقكم من السماء والارض من السماء daga ruwan sama da kuma kaddara da suke zuwa daga sama to amma tunda ana magana ne akan al'ayatul kauniya wa'anda dan adam yake gani al-mahsusa to kowa dai ya san cewa ba gunki ne yake saukar da ruwa daga sama ba Allah ne wal ard sannan abincin da kuke hakuwa a ƙasa waye ke fito da shi wa yake fito da shi akwai wani in ba Allah ba kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul mulk amman hadha alladhi amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lastu fi 'utubin wa nufur wane ne ka gaya musu wane ne wannan wanda yake azarta ku in amsaka rizqahu idan ya rike arzikin nasa daga sama ruwan saman ya ki zuwa ko kuma kasar ta da arziki waye in ba Allah sai su lajju sun yi nutso fi Ka kace a cikin bata wani kuma da kuma gudun karɓar sako na gaskiya to Allah ya ce kul yanzu yarzuqukum min as-sama'i wal ard am man yamliku as-sam'a wal absara ko kuma ka ce musu ma wane ne mamallakin ji da gani ga idan in ya ga dama ya dauke jin ga kunnan in ya ga ga idan in ya ga dama ya dauke ganin ga kunnan in ya ga dama ya dauke jin in ba Allah ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa kul huwallazi ansha'akum واجعل لكم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Allah ya ce kul ka gaya musu huwa allazi ansha'akum shine ya halicce ku ya farar da halittar ku waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida datan dan adam ba a bakin komai yake ba hal ata ala al-insan حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا Allah ya ce shin hal'ata alal insani hinun minar dahari shin ba lokaci mai tsayi a zamani ya taɓa shuɗewa mutum bai zama wani abin ambato ba da babu shi inna khalaqana al-insana min nutfatin amshaj hakika mun halicci dan adam mutum daga mani wanda yake cakudadde wanda aka chakuda shi da na mace da na namiji aka bi da shi ta hanyar mahaifa fallopian tube sannan ya shiga ya tabbata a cikin mahaifa aka canja shi ya rikide ya koma clot ya koma gudan jini kenan daga nan ana nan ana nan kuma ya koma gudan tsoka daga nan ya ta canja daga blastula morula har ya zama embryo Eh, abinda ake kira ɗan tayi daga nan bayan ya faffashe ya faffashe ya faffashe kuma har a samar da jin da ganin da komai duk abin da ka sani duk ba Allah ne ya haka inna khalaqana al-insana min nutfatin amshad amshad din shine wanda yake cakudadde ba wai tsuran manihi ba faj'alna a hankali tun a cikin cikin fajalna sai muka sanya shi sami'an yana da kunne kuma yana ji tsira kuma yana da ido yana gani to shine Allah ya ce amman يملك السمع والأبصار والأبصار شتاء إن الله يغنى ما سيبك sai ya كما يهانا amma ko ya ga kunnan iri-iri amma ya hana ka jin saboda shi wannan idan da kake ganin sa dressing din idan ramin ba shi ne ganin ba sannan shi eyeball din ba shi yake ganin ba shi ratina din da Allah ya maka wacce ita ce take daukar hoton komai ita ba ita take ganin ba ita dai za ta fita abin ne ta dauki hotonsa sai ta tura kwalwa ita kuma kwalwa ita take ganin abin ta gaya maka ta ce gashi gashi shi ma wannan kunnen da kake ganin yana da matakai uku akwai outer a part kunni wannan part da kake ganin ita wannan kawai security ne da ado da kuma kamar yadda ka ga lens na ido to ita ma kuma wannan tana taimakawa wajen iyakance abin da za ka iya ji na sauki to kuma akwai halittar ta tsakiya wata ita ce aka ba ta protection da wannan gurin gunsun wanda nan ne reception na asalin kunnan amma idan aka shiga ina part of kunne can can ciki to idan kaga irin tsarin da Allah ya yi wa kunnan da irin equalizers din da suke kunne wanda su suke seta jin su ma kuma ba su suke jin ba so da zaka je kaga frequency din a wani tsari na web idan da za a saka ka a cikin kwamfuta ka tsaya ka kalla ka ga irin yadda suke taraddudat din da iqa ɗin musan ya ake ce musu da turanci ba da saukar su da tashin su gwargwadon rayuwar self din idan self din ya fara yin rauni to za ka ga yadda suke aiki suke a kowane digiri na lokaci suna tashi suna sauka suna tashi suna sauka to in sel din ya fara yin rauni a bisa tsari na ubangiji wata wataala sai zanto suna tashin a wahale suna saukar a wahale to sai ya zanto ko da ma saƙon sauti ya shiga to shi wannan sel din da shine aminul qalbi fi ma ya ta'allaqu bi naqlil akhbar ba zai iya kai saƙon zuwa ƙwaƙwalwar da za ta fassara cewa an ji kuma sai riga kunnan amma ba a yi. shi yasa Allah ce innaha fa innaha la ta'mal absar فإنها لا تعمى الأبصار walakin تعمى القلوب التي في الصدور Allah ya ce dama idanuwa ba su ne suke makancewa ba abubuwan da suke makancewa su ne alƙulu zukata allafi fi wayanda su ne suke kirjin mutane su ne ba sa ji amma al'absar wannan idanuwan su ba su ne suke makancewa ba zuciya sai suke makancewa saboda Allah shi ne yamliku sam'a wal absar shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sunan at-tirmidhi bi sanadin sahih daga abdullahi ne dan umar allah ya kara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya zama a waje ya tashi sai yayi addu'a yana cewa allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik allah in ka tashi raba tsoronka ka yan mana tsoron da zai shiga tsakaninmu da ta'anka ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة كتمنا يمك آآ وتذات في مهر الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا كما كبام إلمي دسكن كان شيوا وند إدم كرد وزنين إلم ديئين to duka masifar duniya za ta zama da sauki a wajen mu lahira ce a gaban mu wa mati'ina bi asma'ina Allah ta sa mu ji daɗin kulluwan saboda ga kunnan dai amma ba ɗaka bane na Allah ne ga shi kake roƙo wa matti'ina bi asma'ina Allah ka sa mu ji daɗin kunnan mu wa absarina da idan ta yaya ka ji daɗin kunnan ka shine ka ji abin da zai amfani farko dai ka ji domin wani gashi da kunnan amma kawai ɗaukar dafan sa yake yi amma baya ji ga idan ɗaukar dafan sa yake amma baya ji to kai kuma kana so Allah ya sa ka ji initially sannan kuma ka ji abin da zai amfanar da kai domin akwai wanda yake zuwa ya jiyo abin da zai cutar da shi wa kuwatina ma abaqaitana wa ja'alha alwaritha minna Allah ka sa mu ji dadin karfin kuwat karfi na komai karfin karfin jiki wanda yake samuwa sakamakon cin abinci da kake carbohydrates da kake ci da fat da protein da lafiya ka take inganta ta yi safotin din karfin yasa za ka iya ɗaga abin da irinka zai iya ɗagawa za ka iya tafiya inda ake irinka yake iya tafiya za ka iya yin irin abin da irinka yake iya yi shi ne ma'anar ƙarfin sannan da ƙarfin ƙwaƙwalwa da hankali kada ka samu abin da ake kira al'i'aƙar zihiniya ya zama a ido a shekarun haihuwa shekarar ka hamsin ko arba'in ko talatin amma a shekarun hankali kuma hankalinka in aka aura shi a cikin irin hankalin 'yan shekara goma sha biyar sha shida ka shekara arba'in da biyar ko hamsin amma ba ta gagara ce za ka kwaɓa rigarka a daku da kai ba kare akwai matsalar raunin hankali manya ba sa yin faɗa na doke-doke ce ko ta kure ɗin ma yadda za su fi kauce ba wai jin tsoro ba ne amma sun huta wannan lokacin ko ka girma da ashariya amma a ji ka zura ashariya a gaban jama'a ko kuma a kana yin sun tasarrufat irin nau'in da ɗan shekarun ka ba sa yi ka kenan an samu raunin hankali an samu tazara tsakanin shekarun hankali da shekarun biological shekaru kuma dama mutane kala uku ne akwai waɗanda suke genius waɗanda shekarun hankalinsu da kwakwalwarsu ya fi shekarun halittarsu wani za ka ga ya girmi shekarunsa na haihuwa a hankalce ya girmi su da wajen shekara 20 30 40 to irin wannan su ba ka ga masu bukata ta musamman ne suna cikin uh, people with special needs suna cewa a hafi da gudu yan menene su cewa aka ce ce musu to saboda suna bukatar a saita kwakwalen nasu daidai da shekarunsu in ba ka ba yaro ƙarami yana tsaye yan shekara talatin ai sai a take da shi kuma sai ya tafka na ba sani irin su ne sun iya karya in ba a kula da su ba sun iya hatsari banki in ba a kula da su ba shi za aka categorize din su a cikin mutane masu bukata ta musamman genius mutane akwai makarantu karkashin masu bukata ta musamman da ake kira su makarantun masu kwakwalwa da ta huce misali su kishiyar waɗanda suke su kuma dola ne na ƙasa da take to wannan shi in Allah ya ba su kwakwalwa ka amma akwai mutane na biyu kuma su ne waɗanda kwakwalansu tazarar shekarun haihuwarsu da shekarun hankalinsu ba yawa misali ya ɗan sauka kaɗan kana ɗan shekara hamsin amma dai tasarrufin ka ne na ɗan shekara arba'in arba'in da biyar wannan mashi ba dama duka sa'admi ne a duk kiran shekara goma duka sa'admi yawanci psychologically Eh, amma idan na uku sune ne mafiya shayar su ne waɗanda shekarun haihuwarsu ya girmi shekarun hankalinsu da yawa to wannan ta ga hankalin amma ba su la ya tamatta'una na quwwal aqaliyya to irin nan ne ake samun takarkaru ake samun sokaye ake samun gaulaye ake samun dolaye ake samun sahoro sahoro sahoro da aka ce saboti ma ki kallo jaki irin wa'annan dai mutanen masu irin wa'annan sunayen sai ka gan ka ga mutum wani gaɓotari da shi to to saboda hankalinsa bai girma ba shi kuma gashi ya girma to to to sai mazala ce wa na ma na iya yadda karaya sanan da karfin tattalin arziki karka je sai lokacin da kake buƙatar kudin naka da kadarorin naka sanda ga rauni na nema ga rashin lafiya kuma a ce duk ka arzikin a'a sai Allah ya baka da arzikin naka ka ta ta gogawa har a ɗauke ka maka tafi ka bawa wacce. sannan da nutsuwa da imani karfin imani shi yasa a ce wa quwwata na baka ce wa quwwati na ma a baitana wa ja'al hal warisa minna gaba ɗaya nan ka sa mu mu ci gajiyar su ba wai wasu su mura kuma mu zo sanda muke bukata a marasa ba واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا مع الشاجشين ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بيت واليني يكي فتبدا الحي rayayye minan mayiti daga cikin abin da yake matacce misali Allah yana fitar da dabino daga asalin kwallo kwallon ya mutu ba shi da rai amma an shuka shi sai fitar da dabino ne rai shi da yi kurjin nakhlata minan nawa kuma Allah subhanahu wata'ala yakan fitar da kaza ko dan shila daga cikin kwai wanda kazar da yan shilan za a suna tafiya da kuma dan shilan jimina sai ka gansu suna tafiya amma kuma a jiya da kwaikwaye ne wanda ba su da rai a to shine yukhrijul hayya min mayyita min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al sannan Allah yana fitar da kuma abin da yake mara rai daga kuma abin da yake mai rai a me mararai kamar yadda yake fitar da yadda kaza ta kan yi kwannan haka ma kwannan ya kan yi kaza ta rike nan shi ita kaza mai rai ta fita daga matacce shi ko matacce ya fita daga mai rai shi ne ba wasu ke sa yadda ɗillin ya kan yi ɗillin haka ma ɗillin ta kan yi ɗillin a wani wasa na yara ko ba ka bari ba wai ma'ana yadda kaza ta kan yi kwannan haka ma ɓannan ya tafi kaza wannan akwai tauhidi a ciki da an yara suna yi sai kuma a turka musu da dan bayanin tauhidin yadda kwakwalwarsu za ta iya ɗauka kuma haka yadda aka shuka dabino kwallon dabino dabino ya fito to haka kuma shi dabino yake fitowa da kwallon kaga ya kurjul mayyita min wannan a ciki akwai shikima ta ubangiji subhanahu wata'ala na nuna isassa da ikonta wanda zai iya fitar in mutum ya mutu Allah zai dawo da shi kuma da kai fa suruna billahi wa kuntum amwatan da ba ku fa ahyakum sai samar da ku sun mayyitu kum sannan ya kashe ku sun sannan kuma zai kuma raya to anan akwai wato akwai hujja mabayyaniya karara gamammiya da take nuna cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala shi yakan samar da alama ta rayuwa da kuma alama ta mutuwa wasu daga cikin malamai sun kalli wannan aya yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy a cewa idan ka kalli mani da da yake jikin namiji asalinsa wato kaman ba shi ba abu ne mai rai ba abu ne mai rai ba to kuma sai Allah ya fitar da mutum daga wannan maniyin shi kuma mutum sai zama mai rai wa ja'alnahu sami'an basira kuma shi mutum sai zai fitar da maniyi sai zama wa yukhrijul mayyita min al-hayy wannan yana daga cikin misalan da malamai suka yi duk da cewa a wajen malaman biology masana biology a ilmul ahya ilimin kimiyyar halitta sai ce ilimin kimiyyar halittu ko ne biology in yi nisa kuma sai rabu ilimin kimiyyar halittu da kuma ilimin kimiyyar tsirrai amma duka a haɗe ana kiransa al'ahaya biology sannan in sun tafi sai zama akwai ilimin nabata su shi ne ake ce masa botany akwai kuma ilimin hayawanat ne zoology shi ma kuma in ya tafi sai ya rabu akwai al'ahaya a daƙiƙa su ne abubuwan da ba a iya ganin su microbiology nan, da dai sauransu kashe-kashensu to su ulama na ahya suna ganin wannan misalin kamar a ce a fitar da mani daga cikin mutum a fitar da mutum daga cikin mani kawar bai ta ya zama misali ne daidai da almayyita min alhayya wal hayya min almayyita so da shi abin da yake fitowa daga jikin ɗan adam wanda ake samar da halitta da shi ana kiransa da larabci alhayawanatul manawiyya a yare na ilimi kenan na kimiyya alhayawanat almanawiyya da turanci kuma ana kiransa chromosomes chromosomes ko wani abu mai kama da haka dai ni ba ba da ba iya turanci ne ba amma dai haka sunanta yake chromosomes shine aka classify into x da y wanda a ne ake samun mace ko namiji duk da mu kuma a nazariyar mu ba dai ta ci karo da wannan ba akwai yadda manzon Allah ta ya faɗa a cikin hadisin Allah dan Abbas hadisin ummu na Aisha hadisin ummu Salama hadisin ummu Sulais, a cikin sunan da musnad to duka ce shi wannan chromosome din ai yana da rai domin su ƙwayoyin maniyin ai har ma motsi suke yi suna rayuwa suna kaya a cikin inda Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a nan za a aje su sai suke cewa ai ba zai yi a ce wannan alhaji to shi sai zama alhayya din ai an sa alif da lam الميت ما أنسى الدلم سيدان تو حقيقة من رأيوا دون أي وانم باشيني متن تنبا الله سبحانه وتعالى كيسيوا آه، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعض يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مخغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرسل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج Allah ya ce ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'th in kuna shakkar tashin al-qiyama to ku kalli misalin nan fa inna khalaqnakum min turab mu muka halice ku daga turbaya summa min nutfatin sannan muka zo muka mai da ku ka zama mani summa min alaqatin sannan ku zama gudan jini summa min mudghatin sannan ku koma tsoka mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa wata tsokar an an suranta ta wata ba a suranta ta zuwa ita halittar Allah hawa hawa ne akwai alkhalqu din halittar sannan akwai alburu shine gina halittar sannan kuma akwai at-taswiru shine kuma wato decorating ɗin halittun shi yasa za a ce maka shine ne khaliqu al duk duniya ba wani wanda ya taba amsa wannan abin Allah ne kadai alkhaliku albariku, al alkhaliku the creator wanda shi ya initiate din abu a lokacin lokacin it was nowhere found alkhaliku kenan albari'u kuma shine fashana wanda ya fashinin din abu almusawwir kuma shine wonderful originator alkhaliq albari almusawwir shi da in kana fahimtar su in kana karantawa zaka jinjina wa Allah Allah ya ji da Ahmad Bamba yayi bayanin Allah yayi bayanin Allah ce a gaishe ku ta Allah saboda mamaki zai cika zuciyarka ka ji fa alkhaliqul bari'ul musawwir to ka ji wannan atwar da ake tafiya na halitta mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum to har yanzu ko an yi din ma an gina wa nuqirru fil arham ma nasha'u mun ga dama wani cikin sai mu bar shi a cikin mahaifa ma nasha'u gurgurda da mu ga dama wani a haife shi premature a wata bakwai wani a inducing labor din ma wata biyar ƙarshe ma wani ya mutu wani abokin ɗinsa saboda matsala shine dai ma na sha'u inda muka ga dama duk wani abu da za a iya ganowa a technology da wani incubating da waye da sauransu duk Allah ya riga ya yi bayanin abin da yake nuna za a iya yin hakan ma na sha ila ajalin musamma Allah bai iyakance ba amma al'adance wata tara ne ake haihuwa amma za a iya haihuwa ƙasa da haka sun kuriji nukhrijukum ifilan sai mu fitar da ku kuna yara sun a shudda kun maraya ku kai girman ku karfi yazo fa minkum man yutawaffa wasu sai a kashe su kizina kanana wa min ko kuma sun an fara manyanta wa min man yuraddu ila arzalil umur wasun ku kuma sai an kai su shekaru mafiya kaskanci sun zama yadda suke a yara sun dawo yara likai la ya'lama min ba'd ko likai la ya'lama min ba'd ilmi shay'a ay likai ya'lama wannan ladin za'ida ce da tawkidil ma'ana وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء احتزت وربت وأنبتت نما مثالي من كل زوج بهيج to anan kaga idan wasu scientist malaman kimiyya suna cewa ai a merai ba a samun sai daga merai saboda merai positive ne to ba zai taɓa fitowa daga negative ba sai dai daga positive irinsa wannan falsafa ce falsafa ce wacce take batila in aka hada ta da wannan theory din saboda idan ka dauka originally ka dauka cewa mai rai din daga mai rai ne in aka tafi eh, theory of evolution din a ɗauki misali da ai akan nan aka gina abin nan nazariyatu darwin al-professor charles charles darwin aka muke ce masa ko su tana cewa charles darwin misali da suke cewa asalin dan adam ya faru ne daga wato kafin can shi wancan halitta shi kuma daga me yake ai shi ma dai min almayyit ne yazo yazo hayyi ko tunda in kai ta tafiya in kai ta tafiya sai ka zo lokacin da ba komai wanda Allah ya samar da koman ne daga babu komai sai ya zama sai a sai komai din ya samu wanda shi Allah shine mai samarwa wa yukhrijul mayyita min alhayy to in ka tambaye su wa man yudabbiru al-amra wani ne yake juya al'amuran duniya mun yi bayani akan tadbiru al-amr fa sayaquluna Allah zasti ai Allah ne ai huwa Allah shine Allah afala tattaqun to yanzu ba za ku ji tsoron Allah ku kiyaye ubangiji ba shi ku bar wannan kwama talar ta hada bautar Allah subhanahu wataala da waninsa fa zalikumullahu rabbukumul haqq to wanda yake wannan ayyukan shine ubangijin ku na gaskiya tauhidul rububiyya tabbatar da Allah shine kaza hatta arna ma in ta kure suna yadda suna yadda domin misali yanzu ko masu cewa Allah uku ne God the Father the Son and the Holy Spirit in ka tambaye su to shi da Son din fa ƙarshe dai su ma dai za su gaya maka dai daga Allah yake tun da aya ta farko a cikin book of genesis littafin farawa at the beginning there was word til Ikana til kalima a farko akwai kalma to kaga wannan shine bidaya shine beginning wannan shi ita ce aya ta farko a cikin bible and the word the word with God ita kalmar kuma tana tare da ubangiji and the word was God <laughs> an gane ko farko ga akwai kalma ita kuma kalmar tana tare da ubangiji ita nuke nan dai waye dai asali shine ubangiji kisa na ji wata kirista kwanan ta tana ta fito da tambayoyi muna fatan Allah subhanahu wataala ya haskaka mata a TikTok irin cikin jaruman tiktok din nan la'alla wannan hanyar ta fi zame mata alkhairi ta ce ita tana karanta bible amma tana samun eh, rikici da rudanin da dole sai ta tambaya ana ta zaginta na jin masu bibiyar tiktok din ganta a cikin tasa'ulat din da ta yi akan the son and the holy spirit kenan in ake shi annabi isa kalmar Allah ce to kuma aka ce masa Allah to ya kenan ba dai shine Allah ba kenan abinda kamar take magana ta take so na manta nafsin amma wannan shine abinda na fahimta cikin ma'anar magana ta kuma abin nan in har da gaske take yi wannan tambayar muna fatan ko Allah ya sa da gaske ne tabbas common sense yana tabbatar da cewa dai Allah shine komai shine mai komai watakila abin da ya janyo hakan ta faru saboda bible ya sha fama da tarjama ai asali annabi isa ai ba balarabe bane ba bature bane ba kuma yaren hijiru bane shi kansa yaren hibiru ɗin da ya riga larabci ya riga turanci ya riga kowane yare shi ma fassara bible aka yi da yaren allughal aramiya ita kuma babu ita yanzu aramaic language wanda su kuma bincike tsohon bincike ya nuna kalmar uba tana zuwa da ma'anar ubangiji kuma an masana da mabiya diddigi na ilmul asar ma har sun yi nuni zuwa ga asalin inda aka samu matsalar ta yadda aka mayar da ubangiji din da ma'ana wanda literally in an ce uban ana nufin ubangiji to amma daga baya sai ta koma technical uba wanda dai allah dai shine dai allah wanda duk ya riya a cikin ransa cewa akwai wani allah mahalicci mai azartawa wanda ya cancanci a bauta masa wanda zuwa gare shi ake koma wanda komai karkashin damkasta yake to ya yi shirka kuma ya yi rashin tunani da rashin hankali amma mafiya yawan mushrikai fitararsu tana tabbatar da cewa Allah shi ya komai domin har a cikin babu annabi isa lokacin da yahudawa suka taho suka biyo shi da gudu za su kashe shi ai kuma shi ma zuwa ga Allah ya koma yana cewa ilahi ilahi ubangiji yana faɗa ma da har a cikin bible din a yanzu zaka gan shi da yaranta na allugal aramiya yana cewa illu illu la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma illu din da lugal aramiya da al-ibriya ma shi ma illu kenan yana cewa ya ubangiji a a a a fassara turanci kuma eloi eloi eloi ba na illu illu illu me isa ka kyale ni lama sabastani me isa ka rabu da ni to kaga kenan in annabi isa Allah ne to yayi koma zuwa ga Allah tare kenan su kan sun tabbatar da ubangiji shi ya halitta abinda muhammad bin abdul wahab ya tabbatar kenan a cikin kashafu shubhat cewa hatta mushrikai sun tabbatar da tauhidin rububiyya dan haka abinda yan bid'a suke yi a yanzu yadda Allah shi ya halicci komai la ila ma'anan la la khaliqu ba mahalicci wala raziqu ba mai azurtawa illa huwa face shi rabbul ibadi ubangijin mu masu kamanni banban to amma kuma shi kadai za a bautawa la ma'buda bi haqqin ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi kadai to Allah yana amfani da wannan hujjar ta ta fitira da kowa ya yarda cewa Allah shi ya komai domin ya koya musu to su gane tun da shi ya komai shi kadai ya cancanta a bauta shi ta Allah ke cewa fa zalikumullahu rabbukumul haqq in ma kuna da wani rabbu to ba alhaqqu bane kamala ba da haƙƙi akwai wani abu ne wanda yake bayan gaskiya in ka wuce gaskiya babu shi illa dalal sai dai kuma bata bata kuma shine kaucewa hanyar gaskiya ba na tusrafuna to ya ake karkatar da ku a hana ku bin gaskiya sai a kitsa muku wani abu a tabbatar muku da cewa Allah shi yayi ku sannan kuma a ce muku ku nemi taimakon wani ba Allah ba ku garzaya wajen wani ɗan masifa ta sami ku ba Allah ba ku yi wa wani sujada ba Allah ba wannan ai karkatar da ku ake yi wasu sai a karkatar da su saboda kaunar da suke wa Allah sai a shigo musu ta nan sai a sauke su daga kan layi to wallahi a duniya ma ba wai a lahira ba idan kana da layin MTN ka je ka siyo airtime na airtel ko na v-mobile ko na wani network ɗin ka shigar asali ma network ɗin ba ma zai san ne kai ba ma shi da yake kafir ne ba ma zai ma saurare ka ba na ka cewa za ka amfana da wannan kuɗin da ka kashe ka kashe kuɗin banza to haka zalika duk wanda ma ya bauta ba irin ta Allah ba ba Allah ya bauta ba zai je lahira ne ba shi da komai Allah ya ishe mu ya ishe mu كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنكرت هذا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون الله يتي كذلك كمر يدى halitta ta tabbata kuma bauta ta tabbata shi kadai za a yi wa to haka zalika ubangiji subhanahu ta'ala ya rubuta a cikin ikonsa da kaddararsa ya rubuta dara-dara kuma rubutun yana nan kuma wannan kalmar haƙƙat ta tabbata alallazi na fasaku a kan waɗanda suka yi wa Allah rashin ɗa'a alfisku shi ne alkuruji an ta'a ta ƙulu fasakatin nawa idan kharajat to shine annahum ne nuna cewa duk inda za a yi a nuna musu gaskiya ba za su yi imani ba wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi haka ne akan waɗanda dama ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ba za su yi imani ba kamar yadda ya faɗa a ayar da za mu tarar in Allah ya ƙaddara a nan zani in kuma za a تاتني إن الذين حقت عليهم haqqat alaihim kalimatu rabbika la إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Allah ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle wa inda kalmar ubangiji ta kaddara ta tabbata akan su la yu'minu fa ba zasu su imani ba walau ja'at kullu ayatin da za a sauka musu dukkan aya ko muujiza. ba za su imani ba har ta rawul azab al-alim ko abinda za a jira har sai azaba mai raɗaɗi ta sauka a kansu amma alimam imam ibn kasir Allah ya kansa da rahama yana ganin cewa kazalika kamar yadda waɗancan mashirkan na farko suka yin imani to haka zalika haqqat kalimatu rabbika ala su ma waɗannan na fasa din da suka yi koyi da waɗancan su ma layi yu'minu ba za su imani ba kuma tabbas haka ne a kalmar ubangiji ta tabbata a kansu kuma waɗanda aka saukar da ayar a kansu da yawan su su imani ba su alwalid ibn al-mughira su uqbat ibn abi da sauransu sai Allah ya ce قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama wannan sai ubangiji subhanahu wata'ala a nan ya fara ɗara tabbatar mana da cewa akwai tashin alkiyama bayan an tabbatar da tauhidi ta hanyar sanin abubuwan da Allah ya yi na aikace-aikace an kuma tabbatar a ƙarƙashin wannan cewa shi kaɗai za a bautawa to sai ya nuna cewa kuma waɗanda suka yi bautar akwai ranar da za su ribaci bautar ita ce ranar alkiyama to anan sai Allah yake tabbatar mana da tabbas akwai tashin alkiyama yace ce ka gaya musu ya rasulullah hal min shuraka'ikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu a cikin wa'anda kuke bauta wa a matsayin alloli akwai wa'anda suke iya kirkirar halitta bayan da ba ita sannan kuma idan sun kirkire ta sai kuma su mai da ita su kashe ta su kuma sake raya ta abubuwan da kuke bauta an taɓa samun wani gunki da ya halitta kuma ya mayar da halittar ta koma zuwa gare shi ko ya komar da ita ya sake dawo da ita tabbas ba wani wanda yake da haka ba wanda ya taɓa ganin an yi haka sai ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ya yahdi a ya yabda'ul ulhalƙasun mai idu to ga musu Allah ne kaɗai yake yin haka wannan a ciki akwai koyarwa wajen tattaunawa da wanda yake ya saba wa matafiyarka lokacin da ka kawo masa hujjar da ka san ba shi da amsa to nan take ka ba shi amsa kun gani kul hal min shuraka'ikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu qul Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu ga kuma kyawu a wajen siyaqi da nizami in ka duba kul sai ka ga nan ma ga kul hal nan kuma ga Allahu min shuraka'ikum yabda'u al-khalqa yabda'u to anan ne za ka kawai ɗan tazara ta nisa sannan yabda'ul khalqa nan ma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu nan ma summa yu'iduhu in ba qur'ani ba wani littafi da za a yi magana a irin wannan tsarin kuma kaga tayi daɗi sai qur'ani yanzu da za a zo a ce to ai wannan kama an ta maimaitawa yanzu ko waka ce idan ka maimaita kalma ɗaya kafin baiti bakwai wata suka ce baiti goma a ƙafiya kamar mai tata to za a kama ka da laifi ko kai ne imru kai za a ce kayi abin da ake kira ifa'i wannan kuma aibi ne a ƙafiya shi kuma alƙur'ani in ya ga dama ma duk bayan magana sai ya maimaita kalma in ya ga dama kuma a hakan ta yi daɗi ka faga inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ana haka Allah subhanahu wata'ala yake a cikin alkur'anin sa ya jera zancen sa yadda ya gida kuma wallahi hakan ne yafi kyau ya fi daɗi qul illahu yabda'u al sun thumma yu'iduhu in an ga dama sai a ce qul ya yaf'alu zalika to amma saboda a tabbatar da aƙidar a cikin zuciya aka ƙara maimaitawa fa annatu ufakun to ya ake juyar da tunaninku domin al'ifku shine juyar da abu wa minhu mutafika ita ce kasar annabi ludu da aka ɗauke su sama sai aka juya su suka dawo ƙasa. Wai wailul likulli afakin mai juya zance ke na wanda yake canja fuskar zance ga inda fuskar zance take sai canja fa annatu fa kunya ake canja muku ra'ayi ake karkatar da ku qul ka tambaye to tambaya ta biyu hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haqqi a cikin waɗanda kuke bautawa a matsayin kuna shirka kuna hada bautar Allah da su a cikinsu akwai wanda yake shiryawa shiryawa ta datarwa zuwa gaskiya ƙul ka gaya musu Allahu ya hadi lil haq Allah ne kadai yake shiryawa zuwa gaskiya shiriya ta gam da katar wacce Allah ya kore wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah da ya kuwa ce innaka la tahdi man ahbabta kuma an saukar da wannan ne saboda kwaɗayin da ma'aiki sallama ya akan shiriyar baffansa abu talib saboda abu talib mutumin kirki ne ya hidimta wa addini ya hidimta wa manzan Allah sama to amma shiriyar da Allah ya so a karɓa shi kuma abu talib bai karɓa ba abin tausayi sai manzon Allah ya dama ko manzon Allah sa ka'ida kenan Esther mana na Fatima sai da ya gaya mata ya Fatimata binta Muhammadin salini min mali ma shi iti tambayi da abin da ke so a cikin dukiyata amma fa inni la ughni anki min Allah shay'a bazan taba wadatar da ke komai a wajen Allah ba ya safiyata binta Abdul Muttalib gwaggwansa kenan kina da haƙƙi ki roƙi duk abin da kike so a wuri na a cikin dukiya ta wannan zan iya baki amma in an je lahira ba zan taɓa wadatar da ke komai a wajen Allah ba ma'ana abin da ya shafi harkar lahira sai in Allah ya datar da kai kashiri to mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya kore masa wannan amma shiryawa ta koyawa da iya koyarwa da iya sa mutum akan hanya wannan Allah ya tabbatar da manzo Allah sama ita kamar yadda Allah sama wa ta'ala ke cewa innaka tahdi ila siratal mustaqim kana shiryawa haka wannan hidayatu irshad a koya maka ka gane wannan ba wanda yake da wannan in ba manzo Allah sama ba alhadi ila siratil mustaqim me shiryawa ne zuwa tafarkin Allah madaidaici shiryawa ta a koya maka bayarwa manzan Allah yana bayarwa cikin abin da ya mallaka da kuma a cikin baitul mali da ganima amma haƙiƙanin arziki Allah ne yake yin sa baya ɗauko arzikin ya baka bai koya mana ba Allah ne kaɗai yake ɗauka ya bayar kuma bai ce a roƙe shi bai ce a roƙi Allah taimako Allah ne kaɗai yake bayarwa iya an shata layi akwai abin da ɗan adam yake iya yi wannan to duk wanda yake da kudura ko da bai kai matsayin waliyi ba ma za ka iya roƙonsa akan abin da yake da kudura amma asalin bayarwa da taimako akwai wanda Allah ne kaɗai yake yi kuma bai halatta a juyar da shi zuwa ga kowa ba sai Allah to qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ila al haqq to ga tambaya yanzu wanda yake shiryawa zuwa gaskiya tambaya a an yi taba'a shi ya fi cancanta abi amman ya hiddi ko kuma wanda shi kansa ba zai iya shiryar da kansa ba ai la ya tadi illa an yi huda shi ma sai an ɗora shi akan hanya yanzu wanda baya tafiya daidai shi ya kamata ka biya koya maka ya nuna maka hanya ya zai bai tafi daidai bai sa ka tafi daidai Allah ya ce afa shi mu kibban. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Allah ya ce yanzu ko a cikin mutane ma wanda yake tafiya a kife fuskarsa a ƙasa wancan kafafuwansa a sama kenan ala wajihi yanzu shi zaka ce ya fi gane hanya ko kuma wanda yake tafiya akan kafafuwansa normal shi zaka ce ya fi gane hanya wancan a kifafa yake shi kan yanzu bai ma iya tafiyar baballanta na koya maka ki da shay'i la yu'ti to Allah ya ce amma la hiddi ko wanda ai la tadi illa an yi huda wanda shi ma jira yake a dora shi akan hanya a shiryar da shi sai Allah madaukakin sarki yake cewa malakum kaifa tahkumun me yasa me ku ne kuke irin wannan hukunci haka ku dauki abin da ku dauki abu ku kaiwa wanda bai dace da shi ba to lafazin la yahdi akwai kira'o'i akan sakaman guda hudu akwai kira'ar abu amr al-basri wanda ya'un din yake mata fataha haɓun ɗin kuma sai ya mata fataha amma sai ya ƙwace ƙarfin fatahar ma'ana kamar ya faɗe ta a gaggauce misali kaga sai ya ce an la ya haddi al'ikhtilaf kenan an la ya haddi amma ya ɗin ya mata fataha wannan kirar abu amur albasari kenan sannan sai kuma warshu an nafi' banda kalun za ka zo ka ji ta kalun da kuma ibn kasir da makarantansa guda biyu bazzi da kumbul da kuma ibn amir ashami ka za ka ce nafi'u kenan amma a ruwayar warsh an nafi da ibn kasir da ibn amir ashami su kuma irin na abu amr amma su ba sa ikhtilafi sai ce amma la ya haddi amma man la yahdi illa an yuhda daban to sai kuma hafs an asim khilafan li shi ma yana haɗuwa da jumhur wajen tabbatar da fataha akan yadin sai kuma yi wa ha'ul din kisira sai ce amma la yahdi illa an yuhda to waye ba a faɗa ba da kisa'i da khalaf da shu'ba an asib su kuma sai ce afwan shu'ba an asib yana cewa amman yi hiddi illa an yuhda ya din yana mata kisra to su kuma da yaqub al da ali al-kisa'i da khalaf al-ashir da abu ja'far al-madani da hamza su kuma sai su ce amman la tahdi an gane illa an yahuda to wannan bambancin da ake samu a nan ana magana ne akan gumakansu kuma bambancin da aka samu wanda wannan idan muka koma cikin hirzul amani wa wajen hutahani a cikin surat yunus din zamu ga abin da shi imamul imam shafi yake cewa ويا لا يهدي ياء لا يهدي ولا يا ويا لا يهدي صاكيا كو ولا لا ويا لا يهدي اكسر صفيا وهاءه نل وأخفى بنو حمد وخفف شلشلة شلشلة شين قلنا بيان الدمكم ويا لا يهدي اكسر صفيا وهاءه ko wa hahunal wa akfa banu hamdin wa khuffifa shilshila shin ita ce kita'i da hamza sai kuma ba'un din shine qalun sai kuma nunun din lil kita'i sai kuma sadin din shine wannan sadin shi kuma shine shu'ba an asib shine yihid tuddi shine oxford din da yake nufi to abinda malamai suka ce bambanci ne wannan ikhtilafi ne na na abin da ya shafi sarfu amma ma'anar kuma duk tana fitowa misali qira'an nafi' al-madani da ibn kasir da abu amr al-basri da ibn amir da abu amr wanda suke wa yawun din fataha sai zama asluhu la yahtadi ne to sai ta'un din aka mai da ita dalun saboda kusancin mafitarsu a sai kuma aka yi idigani sai zama an ya haddi ko ya haddi masu fatahar ya'un ɗin kenan sannan sai kuma a kira'ar hafsu da yaƙub al-hadarami afuwan hafsu da yaƙub al-hadarami wanda suke wa ya'un ɗin fataha kuma si wa ha'un ɗin kisra sannan kuma dalil ɗin si mata shadda to a shi ma dai wannan duka ma'anarsu ɗaya sai zama amman la ya hiddi ko la ya haddi ko la ya haddi ko kuma la haddi. illa an yi huda gaba ɗaya dai ma'anarsa shine wayancan su ba su cancanta a bi su ba Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta abu shi kaɗai. wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna da yawa daga cikinsu ba abin da suke bi illa zanna sai abinda suke zaton cewa gaskiya ne saboda sun samu kakanninsu iyayensu da kakanninsu suna kai su kuma duka a zatonsu gaskiya ne Allah ce inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a shi ko zato baya wadatar da komai in aka zo maganar gaskiya ka je ka nemi sanin abu kuma ka saki zuciyarka ka gane abun in aka yi maka bayani wannan ita ce gaskiya amma ba wai haka kawai ka ce wai ka ga ana yi na kai a tunaninka wannan hanyar ita ce gaskiya ba ko kuma wannan tafarki sai Allah yake cewa inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a inna Allah alimun bima yaf'aluna lalle Allah subhanahu wata'ala masani ne bima yaf'aluna da abin da suka kasance suna aikatawa wannan a taƙaice dai wannan ayoyi ga abin da suka kunsa kuma suke yin bayani akan cewa waɗanda ake bautawa musu cancanci a bauta musu ba Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ya cancanta a bautawa za mu dakata a nan saboda lokaci ya yayi da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana muna sanar da yan uwa cewa insha Allah ranar talata 27 ga wata za mu kammala wannan karatu namu insha Allah tabaraka wa ta'ala zai zama kenan muna da karatun gobe lahadi in Allah ya kai mu da jibi litinin da kuma sai kuma karatunmu na rufewa na ranar talata insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace to ga tambayoyi da muke da su muna da tambayoyi na jiya ko kuma ita guda ɗaya ce ko yanzu dai a tambayoyin yau wani dan uwa yake cewa assalamu alaikum malam what is the ruling on someone that bakes birthday cake for people as a business hukuncin wanda yake gasa ah, kai na turawa cake kenan a matsayin irin na na haihuwa to amma shi yana yin sana'ar shi gasa wannan wainar ko kuma kek to al'asulu dai asali ita muna halalci lokacin da take buƙatar a kalle ta a bata hukunci lokacin da aka jingina ta zuwa ga addini kamar aka ce in an yi za a samu lada ko kuma in ba a yi ba za a samu alhaki ko an yi za a samu alhaki to wannan sai a nemi dalili a kanta amma asali ita muna na ɗaya daga abubuwan da Allah ya halitta ɗan adam yana yin ta shi ma bai san sanda aka koya masa ba kamar yadda bai san sanda aka koya masa bacci ba haraka wanda ya ga wani abu yanzu nan ya munna ko ya tuna wani abu da ya huce ya munna wannan a ce ya yi wani abu ne na ɗabi'a ta ɗan adam to amma abu in ya zama al'ada da tsara to addini yana ba wa al'ada mahimmanci sai addini ya ce duk abin da ya zama al'adar mutane in dai ba ya ci karo da wani abu da addini ya zo da shi ba to wannan abin a bashi yadda mutanen suka ɗauke shi in sun ɗauki yinsa mutunci ne to shari'a mata mai da yinsa mutunci in sun ɗauki yinsa rashin mutunci ne to shari'a mata mai da shi rashin mutunci kamar misali rawani a wajen larabawa mafi yawa kaga ita shari'a ba ita ta zo ta ce a yi rawani ba amma dai larabawa akwai gejin da in ka kai dole sai ka nemo rawani kasa rashin saka rawanin rashin kima ne da mutunci kuma mu yanzu a arewacin najeriya musamman a arewa maso yammacin najeriya musamman da kuma wani yanki na arewa masu gabashin najeriya kamar barna da yobe da bauchi da gombe da adamawa ka ce ma dai arewacin najeriya umuma sa hula mutunci ne da kima da daraja Ka dai al'ada ce amma shari'a ta yadda da wannan al'ada to amma shari'a tana ba da mahimmanci akan wannan al'adar suwaye suke yin ta idan wa'insu mutane wa'inda Allah baya son su suma ba sa son Allah marasa bautar Allah marasa kima a cikin al'umma suka shigo da wata tsara wacce suke yin suka fassara ta da wata fassara tasu suke gane kansu da wannan fassara Idan suka shigo da irin wannan sarar to in dai ba akwai wata maslaha da ku za ku samu a cikin koyi da wannan sarar ba ko maslaha ta rayuwa ko ta addini to yin ta a wajen ku haramun ne saboda asali sabawa wa'anda ba ku ba shari'a ne misalin wata al'ada da wa'anda ba musulmai ba suke musulmai suka koya kuma ba laifi ba ne shawarar da salman al-farisi ya bayar a haƙa ramin khandar ya ce su a fashe haka suke yi a nan tun da abu ne da zai taimaka muku ta fuskar tsaro zala sama bai ce dan me ba misalin al'ada da gwarawa suke yi ko inda ba musulmai ba a wancan lokacin musulmai suka karɓa akwai yin su tamfi manzala sallama ana kawo masa wasiƙu daga wajen sarakunan arna kuma duk wasiƙa an za ta to ana zuwa da ita da stampi sai maza Allah ya sa shi ma aka yi masa stampi saboda mu ma mu zama saboda an lura su sai an yi stampi suke yadda da abu to mu kuma za mu buƙaci mu tura musu wani abu kuma wani abu zai amfanar da mu muna buƙatar sa sai muka yi ga al'ada ce kuma musulunci bai hana ba lokacin sai na umar an ga su a daulolin da aka je aka yaƙe su aka ci garinsu da yaƙi an ga su suna da tsare-tsare na komai suna masa ofishinsa daban sun yi dawawi sai na umar shi ma izo ya ce to mu yi dawawi an ga cewa ko wasiƙa za su ko me sai sun rubuta kwanan wata sai na umar shi ma ya tara sai sai an riku kamar yadda ibn khillika ne ka a cikin wafayatul a'yan fi an abu na izina ce mu mu dinga sa kwanan wata suka ce wa ma'an arifu su laraba ba su saba ba su da ka suke rike komai suka ce me ake nufi da mu sa kwanan wata sai ce shay'un tafa'aluhu al'adi ana yawan gayan kuma ina gani gwara wannan an je an buɗe garin su in an tashi mu'amala da su ana ganin komai suna saka kwanan wata sai su kaza ya faru a rana kaza rana ta kaza ga watan kaza a shekara ta kaza to sai aka yi shawara to a fara da shekara haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shekara aiko shi ko da shekara hijira sai ga musulunci ya samu daukaka ne da hijira sai aka fara da hijira aka fara da muharram kun ga wata al'ada ce aka dauko ta kuma mai kyau to misalin al'adar da kuma addini izo iganta iki dauka shine al'adar biki da ake yi a ranar goma ga watan al-muharram na munnar halakar da fir'auna da tsirar da annabi musa manzo Allah sai ce to ai mu muka cancanta da annabi musa amma mu mu yi azumi sai manzo Allah ya kiya waccan al'ada wayannan dalilai sun isa su nuna maka cewa a cikin al'adar da aka ga arna suna yi akwai abin da za a iya yi ba laifi akwai abin da ba za a yi ba to idan ka ɗauki bikin munnar haihuwa da yanka kek, da kuma hure kendir wutar kendir da kuma hura balan-balan roba a ɗaɗɗaura ta da sanya kayan ƙyalƙyali da balobalo. asali wata al'ada ce ta wa'insu mutanen da ba musulmai ba ta tsallako tana saboda yau da gobe da kuma hanyoyi na sadarwa aka ga suna yi kuma sai ake yi larabawa suka ɗauka mu ma da muke baƙaƙe muka ɗauka to mafiya yawan irin nan al'adun a wajen masu yi akwai tarihi na bauta kamar idan ka duba bincike-bincike da aka yi a kan hura kendir da ake yi a kashe da yanka cek in za ka ga yana da alaƙa da wani abu na ibada to wannan abin mu da muka tashi sai muka ɗauki wa'annan sai muka ɗauki al'adarsa a matsayin buɗe ido al'infitah to da idan mai tashi budewa sai mu saka kaidi ba sai muka karɓi komai a wajensu har da yadda suke saka kaya kuma ba tare da muna kallon mu muna da buƙatar muna zuwa hakan ba misali ka ga mutum ya saka kaya ya shaƙe wuyansa ya ɗaura wuyansa da wani abu kamar ɗan wani tsumma da ake sawa ba na size ɗin ba ma ko ya ɗaura wani abu aka sai ga mu ma muna ganin kamar wannan ita ce birgewa yake kuma mun karɓi hanyoyin koyon karatu a zamanin ta hanyar su ya saka ko mutum ne in ya karanta shari'a da dokoki za ga irin kayan da ake sa a can shi yake sawa da irin su hula da ake sa da malum malin duk irin nasu ne harkar alƙalanci harkar likitanci da sauransu kuma wannan duka in akwai maslaha ba matsala kaka ce to ai me sa anan ake yi amma in aka gano abu yana da alaƙa da addini kai tsaye kamar red cross kaga ai saudiya ba ta yarda da shi ba malamai suka ba su suka ce haramun ne a yarda da cross sai suka mai da shi red crescent sai zama alhilal al-ahmar haka uh, algeria haka syria haka sudan duk kasashen da dai suke kasashen organization of islamic countries mafi su musamman na larabawa sai suka kin wannan al'ada saboda suna ganin tana da alaka da addini misali akan abin da ya shafi harkar shari'a da doka a harkar likitanci za ga akwai maciji da yake feso wani dafi to za ga kasashen da suke shari'ar musulunci so da wannan yana alama ce da ramzi zuwa ga allan waraka na wa'yansu mutane can da ɗaɗɗu wanda daga baya kuma suka yi tawassuli da wannan abin suka sa shi ya zama alama ta wani abu sai aka sai su suka fasa haka za ka ga mace ta riƙe ta makale kafafuwanta ta miƙe hannayenta kamar an gicciye ta ta riƙe wani ma'auni a dama da hagu shine alama ta shari'a kaga wannan wai Allah shari'a kenan goddess ta ta law wanda in ka koma kai bincike kai research za ka ga duka wa'annan suna da wa'annan alamomin mu mutanenmu da yawa ba su san da wannan tarihin ba shi yasa kawai abu ya zo sai su ɗauka su ta yi wani lokacin kuma suna ganin hatta laraba ma hatta shugabannin laraba ma wani lokacin hatta malamai ma in za a yi wani abu mai mahimmanci sai ga sai an zo an haɗa an ihu an yanka cek to wannan ai ba shi ne yake tabbatar da shari'a ba ita shari'a ba a hawana da wane sun yi ba ne a ƙur'ani da sunna ne sanda ake tafiya wajen wane da wane in an tabbatar da masu fassara ƙur'ani da sunna ne a game suka ce kuma sun faɗa ba sallamawa ake ba sai an ɗauka an gwara da ƙur'ani da sunna a gaba bu cin karo sauraka ni a fahimta ta gwargwadon abin da na gamsu da shi birthday al'ada ce ta wa'insu mutane wacce take da alaƙa da addininsu neman albarka ta wani abu wanda bai halatta a musulunci a nemi albarka ta ba da wani tasarrufi wanda a musulunci bai halatta a yi wannan tasarrufin ba mutanenmu suka manta da wancan dalilin suke yinsa kuma ba su da bukatuwa izuwa yanzu saboda ka yanzu ba yadda Allah ba zai tambaye ka ba ya ce me ba ka yi wa 'ya'yanka dai ba sannan su kansu ɗin ta ce in ita tara ko boko in ita ce ƙanwar park. iyakaci dai ce maka fushin wannan lokacin in ta gama fushinta ma kai mata wata kyauta ta ji wani alat mantawa ma za ta yi da babu a yi wani ba sai ba ce da take wannan ya saba wa shari'a manta da wannan maganan ba sai da wannan maganan cek din ni da ba ina ta so in sai miki sarka ka sai mata sarka kawai shi kenan mantar da ita wancan abin a hankali tun tana tambaya ka har za ta dina kuma akwai mutane da yawa waɗanda sun kai matuƙa a wayewa kuma ba su yin birthday kuma wannan bai sa an ce musu ba su zama wayayyu ba aƙalla shi ko ba ka yadda haramun ba ne to ka yadda dai mutum ba zai birthday yanka cek Allah ya ba shi lada ba to kuma me yasa za ka wahalar da kanka kashe kuɗinka akan haka kai dai kasan san dai wayewa ba yanka kek ne wayewa ba rashin wayewa ba rashin yanka kek ba ne ba to saboda haka barinsa shine ya fi alkhairi to in ka fahimci wannan to Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ku taya junan ku wajen yin abin da biyin Allah ne da kuma taqwa kar ku taya juna a wajen yin abin da yake sabo ne ko zalunci to in ka yarda da cewa sabo ne to ka kai dan mutum ya siya yayi zai zama kuskure ne amma idan ka ce min sana'ar siyar da kek ai kek ba dole dan a yanka kawai ake yin sa ba ana yin sa dan a ci a yi nishadi to in kana siyarwa dan a ci a yi nishadi ba kuma dole ne duk wanda ya zo siya sai ka tambaye shi me zai yi da shi ba in ya zo ya siya ya tafi da shi ya je yanka wannan shi ya so mahauci ba a ce masa ranar kirsimeti kai sayarwa da arna awaki da tumaki ba masu sai da abinci ba a ce kasu siyar masu sai da ruwa da lemo ba a hana su ba a ce musu wai in sun zo sai kun tambaye su kirsimeti za ku yi ko ba kirsimeti a'a wannan kuma baya cikin abin da shari'a ta daure maka wa ma ja'ala alaikum fid din min har Allah bai sa muku takura a cikin addini ba yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ina fatan dai wanda yayi wannan tambayar yana jin Hausa tunda dai da turanci yayi tambayar ni kuma na zaben amsa ta da Hausa a tunani na zai kai kan magana turancin ba to wannan dai ya kamata mu dauka mu ji kuma mu gane in kuma baya jin Hausa to sai bayani a gaba sai mu ga ya ya kamata a yi mun yi alkawarin akwai matsalar aljinnul ashik to amma kuma na ga lokaci gaskiya ya tafi tana da ɗan tsayi bari mu sake akharata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa malam wanda yake itikafi dole za ya fi masu sallar tahajjudi ko kuma zai iya sallasa shi kadai to ne amfanin kuma ya itikafi ya sallasa shi kadai ai صلاة الجماعة تفضل صلاة fazz bi 27 daraja ai sallar jama'a ta fita mutun shi kadai da daraja wato 27 a wata درجة da daraja 25 saboda haka su sallah tare ga baki daya sai zama ka samu lada to ina ganin sai mu bashi haka ɗan wanda ba su ji amsa tambayoyin su ba Allah ya yarda za mu da amsa su a hankali kafin mu kammala gabaki daya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin